na'am ina jin yayi haka yayi haka na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'du assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh yan uwa ku yi hakuri da Allah matsala muka samu kamar yadda kuka ji na fara gabatarwa wato dole sai muna hango abubuwa su me zai afku wato dole wani zubin mu ringa fitowa muna sa zantukan wa'insu Malama a sikili idan an ƙetare tafiyar sunna dole mu nuna eh, ba mu hana kowane malami ya yi magana a kan uwansa malami ba ba mu hana wannan ba amma dole mu ringa aunawa bayan da za a yi gurin raddi mu kan sunna mu ɗebo aƙidu na bid'a sa'annan kuma mu tafi da su kuma mu muna kallo mu shiru ba za ta yiwu ba dole ne mu tsaya a kan sunnar dole ne mu tsaya a ƙa'idar sunnar dole ne mu tsaya a tafiyar sunnan dole ne mu tsaya a kan manhajin sunna ba tare da mun yi jafa'i ba ba tare da mun yi guloyi ba daman ai ahalus sunna aqidar su aqida ce wasatiyya aƙida ce wasatiyya la taqsira fiha wala ghuluwa fiha haka take tsaka tsaki kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan eh, haka kuma aƙida ce wasatiyya shi yasa a gurguje zan sa muku wato wani clip wani bidiyo yanzu zamu bibiye shi ɗaya bayan ɗaya bidiyon nan na sa'idi mai kwano ne wanda ga dukkanin mai hankali kuma ɗalibi mai fahimtar karatu mai fahimtar saƙo na dalalatul alfaz mai fahimtar abubuwa zai san kawai saƙon da sa'idi mai kwano yake so ya isar cikin wannan kilif ɗin shine fa malan jafar fa bai koyar da tauhidi ba malan jafar baya koyar da tauhidi wanda kawai shi ne saƙon saboda in na sa za ku ji a ciki ya tabbatar da cewa malam lawan abubakar ɗalibin malam jafar ne ya faɗi a ciki za kuma ku ji sai kuma ya ce suna bibiyan malam lawan sun fahimto sun gano karatun kitabu tauhid da yake yi ba a gurin malami ya karanci kitabu tauhid ba wato bincike yake ya zo ya karanta sun bibiye shi sun ga haka kafin in ƙara dawa wannan gabar zan ƙara sanin saboda in sun bibiye shi sun ga haka sun fahimci cewa bai yi karatun kitabu tauhid a wajen malami ba sun gano haka kenan za a samu kuskure cikin karantarwarsa amma kuma sai dai ba mu taɓa ji sun bi shi cikin karatun kitabun tauhid ɗin sun faɗi wannan kuskuren ba wato yanzu yana so ya ce sun bar al'umma malan lawan ya halakar da su musamman a gaba mafi tsada shine tauhidi sun gano ba shi da malami sun gano ba shi da malami sun bibe shi sun gano aka kaga kenan akwai tafka tafka a cikin karatun da yake kenan wato akwai kusakurai amma duk da haka la ya juzu eh, ta'khirul bayani an waqtil haja su sa'idi mai kwano ba su bayani ba bayan sun gano ba shi da malami wannan gaba kenan mu ƙarasa kuma waccan cewarsa ai malam lawan ɗalibin malan jafar ne sai kuma gashi yana karantar da kitabun tauhid ba shi da malami to da Allah wani saƙo ne saƙon da yake so ya isa shine malam jafar bai koyar da tauhidi ba wannan shine saƙon kawai to kuma wannan kuskure ne bai kamata ba wannan bai dace ba wanda muna ƙara gaya muku ba yanda za a yi wallahi mu bakku ku da bakwai aikin komai ba ku zo ku rushe waɗanda suka ƙarar da rayuwarsu suka koma zuwa ga Allah suka koma zuwa ga Allah suka kafa wannan sunnar suka ganar da dubban mutane wannan sunnar har aka kashe su akan tafarkin wannan sunnar a ce ku da ba ku irin abin da suka yi ba sa'annan mu ba ku zo ku rusa su wannan ba zai yiwu ba mu muna aunawa ne bainal hasanatu was sayyi'at kuma haka shine tafiyar sunna dukkanin wani ahali sunna wanda da yaqini ya tabbata ahalis sunna ne bakka cire shi daga cikin tafiyar sunna saboda wani kuskure da yayi kila kuskuren nan ka iya cewa tabbatar da bid'a yayi kila ka iya cewa kuskuren nan ƙila gani kake yana marawa 'yan bid'a wato baya ƙila a fahimtarka kenan da haka kawai kuskuren nan a gyara masa kuma ta hanyar da ya dace amma a zo a rusa shi a ci masa mutunci a wannan wannan ba tafiyar sunna ba ce shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yana cewa man ja'ala kulla mujtahidin akhta fi ba'd al-umuri mazmuman mu'iban mamqutan yace fa huwa mukhti'un dallun mubtadi'un yace dukkanin wanda yasa dukkanin wani mujtahidi da ya kuskure ya yi ijtihadi sai ya kuskure cikin waɗansu al'amura ya sa shi ya zamanto abin zargi ya zarge shi ya manta da duk aikin da ya wa Allah sai zo ya tusa shi a gaba kai ka ce bai taɓa wa sunna wani abin da ido zai duba ai ya gani ba ya sa shi ya zamanto mazmuman abin zargi sa'an nan mu'iban abin aibatawa mamqutan ce to wannan wanda yake wannan fahuwa mukhti'un sannan kuma dallun mubtadi'un kai dan bid'a ne ma batacce ne shine ke irin wannan ba yanda za a yi mutum ka cika ƙoshi ka kawai nuna malam jafar wai bai koyar da kitabun tauhid ba bu zai yiwu ba la yi ukal. shi yasa to dole sai muna yi muna haska wa al'umma saboda kada ku yaudare su su zaci cewa ku ne kuke yunkurin koyar da sunnar ku ne kuke yunkurin yaɗa sunnar bayan kuma a hakika ƙarya ne kai umma da za ka bankaɗa cikas kuke kawo tafiyar sunnar kuma ba tafiya ba ce bisa doron ilimi tsantsar jahilci ne da wauta a ciki wanda zan danna yanzu zan bibiye shi gaba gaba gaba gaba insha Allah kuma za ku ji abubuwan da na faɗi za su fito a ciki abu na farko da yake faɗi ya tabbatar cewa shi malam lawan ɗalibin malam jafar ne zan sa za ku ji ya tabbatar da haka ɗalibinsa ne ya tabbatar sa'annan kuma ya tabbatar da cewa kitabu tauhid ba shi da malami ba shi da malami yake karantarwa tsaya in fara sa shi ya fara bayani ko karatun da karatun tauhidi da kasa da muka bibiyi karatun mun gano kitabu tauhidi ba ba karanta shi wajen malaman tauhidi ba karatun kake yi wa kitabu tauhidi baka da malami a karatun kitabu tauhidi wanda ka ji abinda malamin malam jabar yake faɗa malam jafar ya taɓa faɗa wata magana tana raddi ga wani mutum ya ce ni wallahi zan iya faɗar malamina a kitabun tauhid wanda ya karanta da ni kitabu tauhid kai in ka isa ka fito ka faɗi malamin ka ne karanta da kai kitabu tauhid to na san kai ma lawal abubakar tarayon ba za ka yi faɗin irin wannan magana ba kada ku yaudare su kun karatun tauhidi da kan kasa da muka bibiyu karatun mun gano kitabu tauhidi ba ba karanta shi wajen malaman tauhidi ba karatun nazari kake yi wa kitabu tauhidi ka da malami a karatun kitabu tauhidi wanda ka ji abin da malamin ka malam jafar yake faɗa malam jafar ya taɓa faɗa wata magana yana raddi ga wani mutum ya ce ni wallahi zan iya faɗar malamina a kitabu tauhid wanda ya karanta da ni kitabu tauhid kai in ka isa ka fito ka faɗi malamin ka ne karanta da kai kitabu tauhid to na san kai ma nawal abubakar tarayon ba za ka yi faɗin irin wannan magana ba zan karatun ta wato yan uwa zan ƙara maimaita shi so uku zan sa sannan mu bi shi gaba gaba saboda adalci wato ko da ɗan bida'a zan waraddi sunna ta umarce ni da in masa adalci haka kuma aƙidar sunna yake kamar yadda ibnu taimiyya ke faɗi cewa wal kalamu fin nasi yajibu an yakuna bi ilmin wa adlin la bi jahalin wa zulmin ba zan masa zalunci ba ballantana dan uwana wanda nake ganin ahlus sunna ne ko da dan bid'a ne dole ne in masa adalci dole ne haka Allah ya ce wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl haka Allah madaukakin sarki yake cewa wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa shi yasa dole in masa adalci da ka so uku zan sashi sannan mu bi can nasa gaba gaba sa'annan kuma mu yi bayanin saƙon da ke cikin wannan zance. Kire kan kasa da muka biyu karatu mun gano kitabu tauhidi ba ba karanta shi wajen malaman tauhidi ba. Karatu na zali kake yi wa kitabu ba ka da malami a karatun kitabu tauhidi. wanda ka ji abin da malamin ka malam jabir yake faɗa malam jabir ya taɓa faɗa wata magana yana raddi ga wani mutum ya ce ni wallahi zan iya faɗar malamina a kitabun tauhid wanda ya karanta da ni kitabun tauhid kai in ka isa ka fito ka faɗi malamin ka ne karanta da kai kitabun tauhid to na san kai ma nawal abubakar tarayon ba za ka yi faɗin irin wannan magana ba ko karatun tauhidi ka yanzu za mu fara bin zancen gaba-gaba duk inda ya magana za mu ba shi amsa kuma duk mai hankali zai auna ya gani shin haka ne ko ba hakan ba ne karatun tauhidi da kan kasa da muka bibiyi karatun mun gano ba tauhidi ba karanta shi zan malaman tauhidi ba daidai nan kunji ya ce ko karatun kitabu tauhid da kasa ko karatun kitabu tauhid da kasa yace mun bibi karatun mun gano kitabu tauhid ba gaban malami ka karanta shi ba wato anan wani saƙo ne yake cikin wannan gabar wani saƙo ne dole mu duba da dalalatul alfaz za mu istinbati cikin ka, sa'idi mai kwano za mu istinbati eh, mu ɗaliban shari'a ne za mu istinbati wani saƙo ne ke cikin wannan gabar tunda haka ga sun gano cewa kitabu tauhid bai karanta a gaban malami ba to kenan zai yi kuskure ciki zai yi kuskure to tunda zai yi kuskure ciki dan Allah za su fito ne su nuna kuskuren musamman a ɓangare mafi girma shine tauhidi wanda shine silar zuwan kowane ɗan adam duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tauhidi shine aslul usul shine aujabul wajibat hatta mai akhdari mai yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imanihi kenan yanzu abin da Sa'idu mai kwano ke gaya wa al'umma cewa fa akwai kusakurai da suka gano da tafka-tafka da suka gano cikin karatun tauhidi na Malam Jafar. Sun gano wannan a cikin kitabu tauhid kai karatun kitabu tauhid na shi Malam Lawan Turayam sun gano wannan. Amma kaga yanzu ba su gaya wa al'umma kuskuren ba. kenan yanzu sun bari ya halakar da al'umma a ɓangare mafi tsada shine tauhidin Allah sun bari ya halakar da al'umma sun bari ya yi tafka-tafka cikin wannan karatu da yake na gaba mafi tsada yanzu to dan Allah wani ahli sunna ne zai ga ana cutar da mutane fannin tauhidi ba a karatu a gaban malami ba a ce ya shiru bai bayyana ba dan Allah har akan iya a taɓa ku ko a taɓa wani naku har ku fito ku yi raddi ku yi cin mutunci amma yanzu gashi kun gano ana tafka tafka ba a yi karatun kitabu tauhid gurin malami ba amma saboda kila ko rashin kishin sunnar ko rashin kishin tauhidin kun kyale ana ta yi ba ku fito kun bayyana kuskuren ba kun bari a halakar da al'umma ba a karatun kitabu tauhid a gaban malami ba kaga ba a iya ba kenan batawa ake kun bari a bata wa mutane aqida amma yanzu baba Sa'idu kuka shiru kuka yi ku fito ku bibiyi wannan kitabu tauhid din ku yi bayanin inda aka ɗora al'umma aka zamar da su daga kan Kishi wannan kishiyar tauhidi shirka ne kenan shirka ne kenan wato ba a kan tauhidin ake dora su ba dan ba a yi karatun ma a wajen malami ba amma su baba sa'idu suka yi shiru gaskiya wannan baba sa'idu wannan abin da ka faɗi aibu ne a kanka da haka gano kake itirafi da kanka ka gano ba a yi a gaban malami ba kaga za a yi tafka tafka kenan za a bata za a ba daidai ba gaba mafi tsada na tauhidi amma kai shiru to ga dukkanin mai binka mai hankali ya san bai kamata a bi ka ba matukar za ka bari a cutar da al'umma a gaba mafi tsada shine tauhidi duk mai hankali zai ga bai kamata ka to jagoransa ba shugaba malami tun da gashi ya gano amma bai yi aiki da abin da manzon Allah ya faɗi in an gano kuskure da tafka-tafka ba wannan gaba kenan mu ci gaba al'amari mu ci gaba ya gano ba a yi karatu a gaban malami karatu na bai kai kake yi wa kitabun tauhid ka da malami a karatun kitabun tauhid wanda ka ji abin da malamin ka malam jabar yake faɗa malam jabar ya taɓa faɗa wata magana to wato kun ga bayan ya ce malam lawan bai yi karatun kitabun tauhid ba a gaban malami karatun bincike yake sun gano haka na tabbata za su gano ne ta hanyar kusakurai da ke cikin karantarwar nan na kitabu tauhid yadda yake karantarwa sun fahimci ba daidai yake ba amma suka ja baki suka shiru sai kuma ya ce malamin kamalan jafar a wato kenan malallawan wannan ɗalibin malam jafar ne ko baba sa'idu wato malam lawan ɗalibin malam jafar ne ka tabbatar kai ma to yanzu dan Allah laifin waye laifin waye da bai karantar da shi kitabut tauhid ba laifin waye duk mai hankali zai bada amsa abin da kake so ka ce shine laifin malam jafar ne ke sa ga ɗalibinsa amma bai karantar da shi kitabut tauhid ba tsaya in ƙara sa shi ku ƙara jinsa ya tabbatar cewa malaminsa shi ne Malam Jafar. Karatun tauhid wanda ka ji abin da ka Malam Jafar yake faɗa. Malam Jafar ya taɓa faɗa wata magana. Wanda ka ji abin da malaminka wato sai ya jingina malam lawan wanda bai yi karatun kitabu tauhid a gaban malami ba sai ya jingina shi zuwa ga malam Jafar. Kenan yanzu waye bai koyar da shi ba. da Allah waye bai koyar da shi kitabu tauhidin ba dan Allah din mai hankali zai ce malam Jafar to ka ganin sai a fitar da natija malam Jafar baya karantar da tauhidi shine sakon tun daga wani ɗalibinsa to da Allah in bai karantar da shi kitabu tauhid ba da Allah me zai karantar da shi me zai karantar da shi bayan tauhidin shine farko me zai karantar da shi kenan natija shine malam jafar baya karantar da tauhidi shine kawai sakon tun daga wani ɗalibinsa ya fito yana karantar da kitabu tauhid amma sun gano sun gano cewa bai yi karatun kitabu tauhidin a gaban malami ba to kaga malamin nan nasa shine bai koyar da shi ba kila ko ka iya cewa saboda mu baka kofa ihtimalat duk zai iya yiwuwa ƙila baba sa'idu ya yi karatu a wajen malami na kitabu ta din kila baba sa'idu ya yi ɗin amma malamin nasa shi ma bai iya ba ne bai iya ba ne shi ma shi yasa sai kaji yana kwabawa wato kwabawar da yi ba daidan ba zai koma zuwa ga malaminsa sa kenan shine malam Jafar to nan ma ka soki malam Jafar nan ma su kan malam Jafar kai in kuma ka dau daya cewa bai koya masa kitabu ta din ba to nan ma yanzu su kan malam Jafar kake yi wanda kuma abin da malam Jafar yi wa sunna kai ba kai mata ba ba abin da kai mata bin nisba ila abin da malam Jafar yayi ba abin da kai mata kai ba mu ga komai naka ba aikace malam Jafar ko mun gani duniya ta shaida ta buga stamfi amma kai ba mu ga komai ba in aka auna da abin da malam Jafar yake nisbi amma kaga yanzu ka nuna malam jafar bai koyar da tauhidi ba ka nuna malam jafar bai kware gurin koyar da tauhidi ba saboda ga wani ɗalibinsa in mun baka mafita kenan ya hatamil haka ne cewa a'a malam jafar ɗin ba gazawaye ba dan ɗayan ya ɗan fi sauki shi yasa na baka shi Ƙila malam jafar ɗin ba gazawa ya gurin koyar da tauhidin ba ba gazawa ya ba yana koyarwa amma bai iya koyarwa ba ne shi yasa sai ɗalibinsa ya zo sai yake ɓatawa amma kai kuma yanzu ka ji ana ɓatawa ka gano ba a yi karatu a gaban malami ba amma gashi baka gyara ba wato ka bari a cutar da al'umma a ɓangaren tauhidi mafi tsada To yanzu dan Allah wannan abu baba sa'idu kunya ka ji dan Allah kunya ka ji anan baba sa'idu dan Allah kai baka ji kunya ba baba Sa'idu ka fito ka ringa faɗin wannan magana dan Allah ga masu hankali suna gane sakon da kake so ka isa. ko so kake ka nuna cewa duk malaman nan ba su iya karantar da tauhidi ba kai ne ka iya karantar da tauhidi dan haka in dai ba ɗalibinka ne na gabanka ya zo ya karantar da kitabu tauhid ba bai iya ba kenan to kaga wannan ta'assubancin kenan kungiyancin kenan ai wannan shine ainihin kungiyanci cewa in ba ɗalibi a gabanka yake ba ya je yana karantar da kitabun tauhid to bai iya ba bai yi a gaban malami ba daman ai idan malami bai iya karantar da tauhidi ba ko da ya zama malamin ai wujuduhu ka adamihi ai da shi da babu ɗaya ne tunda ko da zai karantar da tauhidin idan bai iya karantar da tauhidin ba ai bai karantar ba ai bai karantar ba musamman fannin tauhidi kamar yadda Muhammad bin Abdulwahab yake faɗi shi tauhidi a cikin ibada kamar sallah ne ka zo ka yi babu alwala ba tsarki to kaga sallah ba ta yi ba babu tsarki aka ibada ba tare da tauhidi ba to shi yasa duk malamin da yazo yana karantar da tauhidi in bai karantar da shi yanda yake ba to kamar ma bai ma karantar ne. shi yasa kila in ka ce ba shi da malami na kitabu tauhid kila malam jafar din bai iya bane shi yasa wujudu huka adamihi da shi da babu duk daya don girman zatin Allah baba sa'idu wannan abubuwan da nake istinbati cikin zancen ka in ka tsaya kai tunani dan Allah ka yi adalci wa ahli sunna dan Allah dan Allah ka yi adalci wa ahli sunna wannan saƙon da nake istinbati cikin zancen ka dan Allah ka yi wa ahli sunna adalci ina kuke so ku kai mu ina kuke so ku ja mu ina kuke so ku ja mu dan Allah baba Sa'idu mu je gaba gaba ta nawa kenan gaba ta biyu eh, gaba ta biyu kenan gaba ta ɗaya ka ce kun gano karatun kitabu tauhid da yake yi bai karanta shi a gaban malami ba kun gano haka kenan in bai karanta a gaban malami ba zai yi barna a ciki to yayi barnar ba ku fito kun gyara ba ko mai matsayanku ku me matsayin ku ya kamata ku yi mana bayani na kun ga ana ɓata tauhidi ba ku gyara ba saboda kun gano ba a yi karatu a gaban malami ba sai kuma a gaba ka je gaba ta bi sai ka tabbatar da cewa ai malamin sa malam Jafar kenan malamin sa malam Jafar ga abin da ya ci wato nan ka tabbatar da shi ɗalibin malam jafar ne amma saboda gazawa na malam jafar shi yasa da rashin mahimmanta ɓangaren tauhidi shi yasa bai koyar da shi ba ko kitabu tauhidi shi yasa bai koyar da shi ba ko shi ne saƙon in kuma ya koyar da shi to bai iya ba shi yasa sai ka sa shi a matsayin ba shi da malami saboda wujuduhu ka shi ya samun sa a matsayin malamin tauhidi tunda bai iya ba to yanzu kamar ma mai shi ba shi ma da malami ne ma yanzu dan Allah wa'annan saƙon me kake so mu fahimta game da kai wato kai nan kai ne ka iya karatun kitabu tauhid kawai to kai din waye baka stam waye tabbatar da kai a matsayin malamin tauhidi waye tabbatar da kai wanda inda a ce za mu yi muku irin inda kuke so ku ringa wa wa'ansu na rantsi da zatin Allah hatta a karatun kitabu tauhidin da kake yi idan na bi ka wala na baka mamaki wallahi shi na baka mamaki wallahi kawai a'a ni abin da nake aunawa shine na tabbata ko da a ce kitabu tauhidin da ka zo kana karantarwa saƙon da ake so a gane a isar al'umma su fahimta yadda nake ma kallo za ka isar da shi wani takasiri ko rashin bawa maudu'i haƙƙinsa to na ma kallon kai ɗan adam ne shi yasa kawai amma da ran tusa ka a gaba hatta wannan takasirin wallahi sai na fito da shi kawai ina ganin saƙon ya isa nonit amma kai gashi yanzu gaba ɗaya korewa kake kana nuna ba daidai ake ba kai ne ka iya to kai ɗin da ka iya daidan waye koyar da kai wanda dai na tabbata kai ba kai karatu a gaban malaman da suke koyawa ba saboda jami'a ai da fek result ai ka tafi ko roka ai akai kai ba kai karatun a gaban waɗanda aka bawa shi da sun yi ba kila in ma kai karatun halka kai amma ka zauna a aji a koyar da kai tsantsar tauhidin ba ai ba kila ka tafi ne ko a halka karatun halka kwa ko da wanda zai koyar da kai ya kai to bai kai yadda za a zo a gaban ɗalibai a karantar da ku ku tambayoyi ku naƙashe malami sannan malami ya yi exam sa'annan a ba da tsanantawa game da exam ɗin a ba da kulawa a ba da tsaro a ba da tsanantawa ɗalibi ya zo a tabbata ya fahimta sa'annan kuma ya yi bahasi a yi masa munakasha na tabbata duk wa'annan kai ba kai ba ba kai ba babu wani bahasi da kai aka yi ma yi munakasha aka tabbatu ai ba kai karatun ai jami'a ba ai fake ka tafi da shi fake result ka ɗiba ka tafi da shi can daga ƙarshe aka yi bincike aka koro ka wa'anda kuma gashi suka tafi da result mai kyau suka yi karatun tauhidin suka zauna aka koyar da su ka zo ɗayan biyu ne ko dai ka ce ba sa koyar da abin da suka koyo a can saboda a gaba in na danna za ku ji ya tabbatar da malam jafar ya yi karatun tauhidin a gaban malaminsa shi ya tabbatar da haka to daman kuma suna sukan ire-iren wanda suka je jami'atul islamiyya suka dawo suna sukan su da cewa fa ba sa karantar da tauhidi amma suna tabbatar da ana karantar da su a can amma wai wato in suka zo nan sukan ha'inci na can ne to shine yasa malam Jafar daga ciki shi ma eh, shine yasa malam Jafar daga ciki gashi ya je ya koyo kitabut tauhid amma ga ɗalibinsa sa malam Lawan ya zo bai koya masa ba wanda daman kuma suna irin wannan abu kaga wannan abu ne wanda duk mai hankali ya san kawai surutu kai ka zubar da mutuncinka dan mu nan gaskiya kam da wuya ka gamsar da mu cewa wai malam jafar wai bai koyar da tauhidi ba wai bai koyar da kitabu tauhid ba ba zai yiwu ba kai wallahi ba wai malam lawan da yake ɗalibi gaba da gaba mu sitatin mu sha fatan ya zauna bila wasitatin haka shi da yake gaban malam jafar wallahi ko shi da yake baki da baki kai tsaye face to face yanda dai kaga fa asna da rukubataihi ila rukubataihi haka yake zama a gaban malam Jafar shi to koda wanda yake zuwa karatuttukan malam Jafar matukar yana zuwa bu za a ce wai ba shi da malamin kitabut tauhid ba ballantana wanda ke zama a gabansa haba ba masa ido wallahi dimmi hankali mutuncinka ka zubar kuma mu kan baka gamsar da mu kuma za ka iya gamsar da mu ba wannan dai soki burutsu da kai kakaf gaba daya ga mai hankali in ya tattaro ka yanda na tattaro ka na sa ka a fefe na haska ka ga dukkanin mai hankali zai san mutuncin ka ka zubar ba wai mutuncin malam Jafar ba mutuncin ka ka zubar dan mu mun tabbata malam Jafar ya koyar da kitabut tauhid ba ma wai a halka ba a masallatai sannan ka ɗauko ɗalibinsa wanda ya zauna a gabansa ba wai a karatu na inna rududu ba a a karatu ya zauna a gabansa ya koya masa ka ɗauko shi kace ba shi da malamin kitabu tauhid to ko me zuwa gurin karatuttuka na malam jafar yake bibiya bai kamata a shi wai ba shi da malamin kitabu tauhid ba ballantana wanda ya zauna a gabansa kenan sakon da kake so ka isan mana shine malam Jafar bai koyar da kitabun tauhid ba saboda ga wani ɗalibinsa da ka tabbatar mai zama a gabansa shi ba shi da malami Allah ka ba su ido Allah ya sa ka gane eh, amma ba za mu taba gamsuwa da ku ba da irin wannan hanyar ba za mu taba gamsuwa da ku ba don ku ba kuma yi mana kana ji ga wani mutum ba karanta shi wajen karatun tauhidi da kasa da muka bibiyu karatu mun gano kitabu tauhidi ba ba karanta shi wajen malaman tauhidi ba karatu nazari kake yi wa kitabu Ba ka da malami a karatun kitabu tauridi wanda ka ji abin da malamin ka malam jabar yake faɗa malam jabar ya taɓa faɗa wata magana yana raddi ga wani mutum ya ce ni wallahi zan iya fatar malamina na a kitabun tauhid wanda ya karanta da ni kitabun tauhid kai in ka isa ka fito ka faɗi malamin ka ya karanta da kai kitabun tauhid to na san kai ma nawal abubakar tarayon ba za ka yi faɗin irin wannan magana ba shi yasa yan uwa eh, gaba ta ƙarshe da kuka ji haka wai ya ce ai malam jafar ya taɓa cewa ya nema wani malami raddi cewa shi zai faɗi malamin da ya karantar da shi kitabun tauhid shi malam jafar kada ka zaci anan fawayya ba malam jafar yi ai kana ji ai daman asali suna sukan waɗanda suka je jami'atul islamiyya suka yi karatu suka dawo ai daman suna sukan su cewa ba sa karantar da kitabun tauhid ba sa karantar malam tauhidi kakab haka suke cewa to kuma malam Jafar yana daga cikin su shi ma shi yasa to kada ka ji cewa wai dan wai dan ya ce malam Jafar ya ce zai nuna wai malamin sa da ya koyar da shi kitabun to wai kada ta wai malam Jafar yi a'a ai daman sun yadda an koyar da su amma abin da suke cewa shine sun ha'inci waɗanda suka koyar da su wani abu suka zo suna yi a nan kamar yadda kuma ya tabbatar a cikin bayaninsa cewa gashi malam lawan ɗalibinsa ne amma bai karantar da shi kitabu tawhid ba shi da malami ba shi da malami ba shi da malami ya sun bibiye shi sun gano haka amma ba su ɗau mataki fa ba da suka gano tauhidi mafi tsada sun bari a halakar da al'umma ne sun bari a halakar da wato sun gano kenan akwai tafka-tafka a cikin karatun kitabu tauhidin da malam lawan yake amma suka yi shiru yanzu dan Allah ahli sunna ne na hakika cikakke zai ga ana tafka-tafka ba a da malami gurin tauhidi ya shiru ahalus sunna na gaske don Allah sai dai ahalus sunnan da yake da halal ko wanda bai fahimci aqidar sunna ba haƙiƙanin fahimta amma haka yi wasa a yi tafka tafka ba a da malami gurin kitabu tauhidi ana barna dan lazim ne a yi barna ciki saboda ba a da malami a yi lazim ne shi yasa aka gano saboda barnar da ake yi amma baka taba daukan mataki a kai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah ya shirye ka baba Sa'idu shi yasa ina ganin zan ba da dama kila akwai yaranka ko yaranka da za su iya kira su su kare ka eh, shi yasa wannan zancen ka na dauka eh, shine wato karatun gaba daya za in sa

shi sa ku yi haƙuri gashi zan wannan zan zan sa nan kira ila ko shi zai bugo ko akwai wani da zai iya yin bayani to wannan kaga shine abin da mu muke faɗi eh, shine abin da muke faɗi kamar yadda kuma ne bayani wallahi asalin bid'a suke so su shigo da ita aqidar ahli sunna asalin bid'a suke so su shigo da ita aqidar ahli sunna eh, asalin bid'a a tafiyar sunna asali in ka lura da dukkanin irin zage-zagen da wa'insu 'yan bid'a suke wa malam jafar dukkanin wannan zage-zagen duk su sa'idi mai kwano ne suka koya musu aiki a yanzu ne wato da suka ɗauko da awa suka ga sun yi wawanci a baya shine suke so su canja mata salo amma a wajen su malam jafar dan bid'a eh, ne a wajen su malam awal albani dan bid'a ne a wajen su dr ahmad bamba dan bid'a ne to wannan da awa suke so haka da sun fahimci sun yi wauta wato jama'a ba su karɓa ba to yanzu tsaya su ɗan yi kara su shiru amma su ringa harbowa cikin magana wato sai mai hankali ne zai gane to mu kuma duk abin da kuka harbo za mu sa ku a sikeli mai istinbafat cikin zantukan kuma haska kowa ya gano shi yasa dai saƙon da yake dauke da shi kenan shine ya ga ana tafka-tafka ana kusakure ana batar da al'umma gurin kitabu tauhid ba a da malami amma ya yi shuru ɗaya kenan kaga gaba mafi tsada zai bari al'umma su halaka a hannun malam lawan ba shi da malami gurin kitabu tawhid amma ya ja baki yi shiru eh, bayan ya gano bai dau mataki a kai ba ya ja baki yi shiru sannan abu na biyu ya kuma danganta shi zuwa ga malam Jafar ya ce ai Malaminsa malam Jafar kaga malam Jafar ɗin shine bai koya masa kitabu tauhid ba ko bai koya masa ba shi yasa bai iya ba ba shi da malami shi yasa ba shi da malami assalamu alaikum na'am barka da asuwa a tashi lafiya alhamdulillah dan uwa da muke magana kana magana da awwal ahmad hudin to malam awwal ahmad muna jin ka yawwa alhamdulillah na ji tattaunawa da kai dangane da kake yi dangane da malam sa'idu mai kwano yo ai dama already mutane kowa ya riga ya fahimci waye malam sa'idu mai kwano mutum ne wanda yake a hasada kawai yake nunawa ga malaman da ya fahimci cewa sun fi shi ɗaukaka kuma Allah ya sa da'awar su da Allah ya sanya wa da'awar su malam Jafar da albani zaria albarka da sauran malaman suna a hasada ake musu kowa ya riga ya sani tabbas sannan kuma magana ta gaba akwai wani abu da ya kamata mu farka mu ahalin sunna na najeriya dangane da abin da yake faruwa a ƙasar nan eh, za ka ga kusan kamar na fita daga assalamu alaikum ina so in yi magana ne akan eh, wa alaikum eh abin da yake faruwa kana ji iyaka topic din da muke tattaunawa shine dai wannan magana ta Sa'idi mai kwano shi yasa wato in kuma ka lura gabobin da na ɗauka ba su fi uku ba shi yasa to duk abin da dan fita daga shi zan wannan kila zaka iya ma challenging dina ka ce a'a ai abin da na faɗi a gaba kaza ba daidai ba ce to amma in ya fita daga cikin wannan kuma assalamu alaikum eh akaramu Allahu ni ne na katse ka saboda malam ina so na tashi da wuri kuma ba ma so mu faɗaɗa abin iyaka dai wa'annan abubuwa shine topic kasan mu ɗalibai na shari'a muna mahimmanta wato gabar da ake tattaunawa a kai muna mahimmanta ta eh, muna ba ta mahimmanci eh, muna ba ta mahimmanci akwai wani wannan na ga yayi kira assalamu alaikum Assalamu alaikum. Barka da kokari. Na'am, an tashi lafiya ya Wa alaikum assalam. Alhamdulillah malam kokari. Wallahi alhamdulillah Ahmad. Alhamdulillah gaskiya ni bai zo min da mamaki ba dama. Hmm. Da na ji yayi magana. Okay. Irin ciwon da yake damun malam Nura Arziki. tsakaninsa da malam ja'afar ne yake damun malam sa'id kuwa hmm. to dai kawai abin tausayin abin takaicin ne duk wanda ya koma ya riga ya koma ga Allah wato hmm. yayi ka hakura domin dama dai ita hasada ga baki ɗaya kana yin ta ne ga mutumin da yake raye kake ganin ya fi ka hmm. kake kokarin ya za a yi shi ya kasa kai kai sama Allah ya jarabi mutum da wannan ciwon to amma abin mamaki shi ne. shi din ya riga ya fi ka hmm. ya koma ga Allah hmm. da ya koma ga Allah ya ban maka kasa-kasai hmm. kasa-kasai nan da ya tsaya amma ka ɗauke ka zo kar ka zo kan ɗalibai tukunna iya kasa-kasansa da kiyaye su yi masa su har yanzu ka kasa tarar da wannan kasa-kasan a gurin al'umma tun daga shekarar malam jafar zuwa yau rasuwar malam jafar zuwa yau iya karatuttukansa da da ce aka mm. sami sai al'umma suke amfanuwa da su mm. har yanzu waɗannan mutanen sun kasa tarar da kasa-kasa mm. balle kuma su zo kan ɗaliban da malam ja'afar ya karantar abin da nake kira gare su shine su ji tsoron Allah su cire wannan su kokari wannan ciwon su da Allah ya cire musu shi daga zuciyarsu kuma ce su cire shi daga na gaba dai ya riga ya yi gaba shi ya riga ya koma ga Allah ɗalibansa kuma ga nan bila adadin kullum al'umma suna amfanuwa da su to sai da babu inda wannan abin zai kai su ma ba su bari ba sai dai su koma ga Allah haka to Allah ya tsare Allah ya shirye su mune musu nasiha su ji tsoron Allah su daina wannan abubuwa domin waɗannan abubuwan da suke babu abin da zai zubar masa na mutunci kulli yaumin makiyansa ma a da yanzu sun ji kasa kasansa cewa suke Allah ya ji kansa ya musu rahama hmm. makiyansa a da wani idan suka ji wata magana da ya faɗa shekara goma sha hmm. sai su ga ta yi daidai da abin da yake faruwa sai su ce kai malamin nan Allah ya ji kansa ya masa rahama hmm. su cire wannan daga ransu kawai shine abun fata Amma za su ta yi babu inda za su je da dai su ta nuna al'umma tsaraicin su a sosai gaskiya ne malam muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin mana na gode assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah dan wadawa muke magana Ya sha kana magana da Hashim Muhammad a Kwantagora. Barka da zuwa Hashim Muhammad, muna jin ka. ya kokari a kwana biyu kuma malam mun ji karatu karatu ya yi kyau kuma abin da muke so mutane su gane duk wanda za ka ɗauki magana shi ka auna shi ka sa a sikeli hmm. kowa yi kana ya ganin kuri a maganan shi hmm. sannan in muka dawo muka ce da suke auna maluma mu za mu rika auna su hmm. ai ba wanda zai sha sannan ni yanzu ina eh eh wato da yake kana ji mu abin da eh. ya sa ba ma irin abin da suke wato ka san mutumin da ya fahimci karatu ko kaka kuma musamman eh. wanda ya karanci shari'a ya fahimta to za ka ga wasu abubuwan dole sai kana yi kana aunawa idan za ka yi ne don gyara to zai haifar da gyaran ko wata barna zai haifar to amma wanda yake ba shi da eh. fiƙu shine kawai zai ringa yi wato komai ta fanjama fanjan in dai ni na biya ai bukata ta addinin ya ci gaba an gyara ko ba a gyara ba duk ba shi ya shafe shi ba to kaga marasa kenan amma mu ai ba za mu yanda ai suke ba saboda mu mukan auna bainal masalihi wal mafasidi in akwai maslaha ma eh. cikin dora su a sikeli in muka duba muka ga akwai mafsada kuma wanda za ta biyo eh. baya sai mu ce to dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi eh kaga mu ai mukan auna yanda suke cewa wai al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar qad yutraku idha adda ila ziyadati munkari koda kaga wani abu eh. kana ganin ma'arufi ne tunda ai shi ma'arufin so ake ayyata tabbata a kori munkari to in kaga kai wannan umarnin ma da zaka yi a wannan yanayi munkari zai haifar in inda kana da fiƙo. to wannan umarnin zaka bar shi ne saboda karuwa zai yi wato munkarin karuwa zai yi zai ninninku fiye ma da na da to kaga duk wanda suke da fiƙo. amma suna fahimci a tafiyar ba su da fiƙo ne a ba su da ita ba fiƙo sannan ga hasada to kaga Allah ya shirye su Allah ya sa su gane amma dai bayanin da yi ai ya ba wa kansa kunya eh, Allah ya saka da alkhairi ina jin za mu ba su dama ta yi assalamu alaikum ta yi shi baba Sa'idu din kila in kila ko in ya ji bayanan da ai muka kila ko zai iya ɗaukar waya ya bugo ko kuma wani daga cikin ɗalibansa tsaya mu dan ba su dama da Allah ya ƙuri eh, su to bai da matsala ma assalamu alaikum alaikum salam ala gafarta malam na'am barka dai dan uwa an shi lafiya Allah alhamdulillah um Mana Allah ya saka da alkhairi da namijin kokarin da kai to kai ma Allah ya saka ma amma am sai dai mana akwai dan wani gyara da nake so in dan yi ma a yayi daidai shi ma na fuso, gyaran ma na fuso. so na'am gyaran ma na fi so yawwa misali game da bayanin da ka yi gaskiya na ji daɗin yadda kai bayanin cikin girmamawa ko ba komai kana girmama shi kana cewa baba sa'idu hmm. Yau wato amma cikin kuma titul ɗin da ka yi hmm. misali ka ta maganar sa'idu mai kwano kai tsaye hmm. misali ko ba komai ka ce mai malam sa'idu mai kwano tunda shi ma ai malami ne mai karantarwa Yau na farko kenan sannan na biyu ni kaina ina sauraron bayanin shi akan ba ma malam wato kana ji wato wa na fahimce ka kana ji eh wato duk abin da eh. na faɗi ɗari bisa ɗari wato ka gamsu haka yake baka da ja a ciki saboda na ɗan fi mahimmanta wannan ɓangaren na zancensa da na sa akwai wata gaba ko za ka ga alamar na shigar da son zuciya ko kuma a'a ni ne ban fahimce ta daidai ba ko zancensa bai bayi zuwa ga haka ba duk kana da dama nan kenan baka da komai a nan a'a ina kokarin kai ka ne yanzu a to ai kana ji eh idan kana da wani abu a nan kana ji ban na zancen topic da komai tafi kai tsaye zai fi saboda kaga shine wato ginshikin abin <laughs> ai ka fara ta asali kakka jere shi Inde kana da shi yi wato ai shi ne yanzu zan ma bayani yanzu da ya ce malam jafar baya karantar da bai karantar da tauhidi ba a ah, bai ya ce ai haka ba ko ba haka ba a ah, bai ce ai haka ba don kaga ai a dole ne mu yi masa adalci bai ce ai haka ba wannan shine adalci bai ce malam jafar baya karantar da kitabu tauhid ba bai ce ba kasan abin da nake so ni na zo kasan yadda aka yi na muka samo wannan gabar ai ce kai ya ce kaga in ya ce kenan ya furta ya faɗi lafizan kenan ko eh. yawa to kaga wannan kuma bai ba shine adalci abin da ya ce shine malam lawan ba shi da sun bibiye shi wato sun gano ba shi da malami a karatun da yake na kitabut tauhid sun gano haka bai da malami akan kitabu tauhid yawa sannan kuma sai ya ce ai malaminsa malam Jafar to kaga kenan malam lawan ya tabbatar ɗalibin malam Jafar ne ko eh. to da Allah in ba shi da malamin kitabu tawili laifin waye ba laifin malaminsa da bai karantar da shi ba eh laifin malamin shi to kaga kenan malam Jafar a wajensa shi bai karantar da shi kitabu tawili ba kaga shi yake da laifi kenan yauwa to malam a wannan bayani ka kuskuren ka guda ɗaya ni a mahanga na kenan zai iya yiwa in yi daidai zai iya yiwa in yi kuskure eh amma kana ji eh idan ka kuskurantar da ni sai ka kama gabar wayan da ka gani da zan tabbata ai da zancensa sai da na kama gabar ai inda abin ya mm. fito na nassanta ma to da haka kai ma da Allah in zaka kuskurantar da ni ka nassanta wajen ka kama gabar ka ce nan gabar shine dalilin da na gano ka yi kuskure yawa to gaban nan da kai bayani da kake cewa kaga shi bai faɗa haka ba hmm. amma kuma kai a ma'anan maganan ka hango cewa eh, tun da malamin shi ne malam lawan hmm. wannan malam jafar to malam jafar bai karantar da shi ba sun bibiye shi to a nan gaban nake so in yi magana hmm. zai iya yiwa wannan magana mm. da ka hararo mm. kaga tana da reshina daban-daban eh kamar ya kenan yawwa misali kai kaga tunda malam sa'idu ba ya furta ba ne kai a mahanganka ne ka hango zai iya yiwa tunda malam jafar a bai zai iya yiwa ba dole ne ma wa wato ka san inda muka samu ai matsala da kai shi lafazi da ka gani mm. nan yana da abubuwa guda uku kana ji akwai al-mutabaqa akwai at-tadammun akwai al-iltizam da haka wannan abin da ya faɗi cewa malam lawan ba shi da malami dole malam jafar ne bai karantar da shi ba shine kawai dole ne babu na biyu idan kuma malam jafar ya karantar da shi kitabu tauhid to dan me yace ba shi da malamin kitabu tauhid dan me yasa ya faɗa ka kenan waƙar yayi kenan kenan ai yana da malamin sai ya ce ai bashi da malamin kenan ƙarya yi kake so ka ce gaba fa da na bashi ita ce fa ai mafi sauki fa dan yanzu in ka ɗauke ta to zaka tabbatar da ƙarya yi kenan yana da malamin na kitabu tawhid sai ya ce bashi da shi to ina jin ka yi bayani saboda ni ba na son wawa to ka tafi direct ne idan kun tafi amrin fa kun fi ina jin ka yauwa dalilin da yasa na kuskurantar da kai kaga hmm. kai kana bayani ne akan ba ka da tabbaci ma'anan maganan ka ɗauko ka duba ka ce dole lalle malamin shi malam jafar ne da kamata ya yi ah, a ah, kaga shi ah, illar ka shi ya malam lawan din fa malam jafar ne shi ya faɗi fa da kansa ba ni bane shi eh, ya faɗi ka ce ni ne ai nace shi malam jafar shi ne ai malamin shi a malam a shi ya faɗi ba eh, wani ni na ce ba shi ne ya faɗi shi ne da kansa ya faɗi shi sai ko kai gaban da nake so misali yadda za a fahimci maganan dalla dalla dalla hmm. dalla dalla ka gane kowa zai fahimta da kamata yi sai ka kira malam sa'idu mai kwano ya faɗan ma me yake nufi da magana ne ma bayani dalla dalla dalla in akwai bukatan kai ka fahimtar da shi ka gane sai ka eh. fahimtar da shi idan kuma ba ku fahimci juna ba za ka iya fitowa ka mai rai wannan babu laifi a ciki ka gane inda na dosa wato inda dai na fahimce ka wato ba ka ja akan abin da na faɗi cewa haka zancensa ya yi nuni zuwa gare shi inda dai kake da ja shine wato nasiha ne da na yi kiransa dai kenan baya cikin topic din da na sa wannan nasiha kake ko shawara ai kake bani kenan ko ina fahimce ka eh to gaskiya ni kuskuren ka da baka ji ba na ce kuskuren ka ah to ai kaka ce ai kuskure ka ce shawara ai in zaka ba da ai ra'ayi ko shawara to ba wai ka ce wai kuskure na ba kawai dai aka ce shawara kake bayarwa da na ka shi ma kuma ina da amsar da zan baka ka gama yanzu ko da akwai saura sannan kuma da kwai gaba ta ƙarshe to ina jin gaba ta ƙarshe ni a bayanin nan da kai ka gane mm. misali shi wannan kamata ya yi malam lawan trayon hmm. shi ya kamata ya fito ya mai da martanin wannan maganan cewa a'a ai malam jafar na yi karatun kitabun tauhid a wajen shi malami na ne yana tsuguna a gaban shi ya koyar da ni hmm. misali a wajen karatun shi ko kuma wani makamancin haka ka gani hmm. yanzu ni a fahimta na kamar ka shigo tsakiya ne assalamu alaikum kana ji wallahi nan dan uwa gwara da ka bani wannan magaban na ji daɗi saboda akwai wayanda suke marasa gaskiya suke sa wannan abin cewa wai idan ana yi tsakanin babban malami da wannan malami wai ba za a zo a wannan ba duk wannan kana ji san wato kin gaskiya ne zan kuma warware yanzu abu biyu kai bayani zan dan tashi eh saboda akwai aiki da suke yi a nan zan dan tashi ina zuwa to shi eh afwan 慢点啊，慢点 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa kana ji? Ina jin ba. Gaɓoɓi guda biyun su ne ka wannan ko kuma akwai wa'insu. Eh, guda To amsar da zan baka ta ƙarshe shine wai ni bai kamata ni na shigo ba. Kana ah. ji wai bai kamata ni na shigo ba. Wato kamata shi ya zo ya yi bayani. yawwa eh. kaga idan yayi bayani ya ruguza maganan malam sa'idu mai kwano wa kenan kana so ka ce wato kenan ni ni kamata yi tun da ba da ni ake ba shi babba da babba ne shi kenan ni ne shiru kada in sa baki ko shi ne saƙon da kake so ka ce eh, saƙon da nake so misali ko ba ma lallai sai babba da babba misali ɗan malam sa'idu ya fito ya ce a ah, mana alkanawi bai karanci littafi kaza kaza a gaban malamai ba hmm. sauransu ta gane to kana da daman ka fito ka kare kanka hmm. ko ba haka ba hmm. shi ne wanda ni abin da na fahimta kenan amma yanzu a bayanin da kake yi ka gane tunda har ka fito ka yi bayanin cewa ba ka da tabbacin ya faɗi magana kaza amma kai ka limzinta mai abu wato idan na fahimce ka kana ji kenan yanzu in ka bada wannan ka'idar shi malam lawan sai ya fito ya ce ai eh. wato shi ya yi karatu eh, a wajen malam wani kenan shi ma malam jafar da ya rasu shi ma kenan ana da buƙatar a ka'ida ka sai ya fito kenan ya ce ai ya karantar da malam lawan kitabun tauhid shi ma kenan ko? tunda ai wuri a malam kai kuma ai ah. in za a yi magana ana maganan waɗanda suke raye ne okay ka kawo wanda Oke to shi malam Jafar nasa haƙƙin tunda baya raye shikenan ya sare ko to kaga kaga kuskuren da ka fada kenan malam kai da ka fahimta hmm. a ni na fahimce ka sarai eh kana ji abin da yake faruwa kana ji assalamu alaikum assalamu alaikum mutum ya magana yana da kyau ka dan fahimci ma'anan magana kafin ka fito don ka fito kai kanka ma ka yi sharhin misali yanda kai kai bayani ka gane ka mai da rabi ba laifi ba ne ma kai kanka ka gane amma yana yana da kyau ka fahimci hakikanin ma'anan abin da mutum yake nufi hmm. wato kaga ɗan wa wato nan dan wa kana ji kana wahal da kanka kana kwangwaba kwan baya shi idan mutum ya yi amfani da alfaz kana ji wato asulu shine kakan duba zahirin ai maganarsa kai ma fa nan da ka yi kira ni baka dama ne kai ma ka fahimci ma'anar zancensa ka bamu cewa kai ai kaza ka fahimta amma kaga duk ba kai wannan ba sannan kuma wai kana cewa ni yanzu wajibi ne sai na fahimci ai ma'anar zancensa ai abin da na fahimta ni na zo ai ina bayani kenan kai ma idan ya ya kishiyanci wannan abu to kaga kai ma kamata yi ka fito ka ce kai a ma'anar abin da ka gane yake nufi shine kaza na baka dama sannan yanda wai kake cewa ai shi ya kamata ya fito ya ce ya yi karatu a gaban malam wane na kitabut tauhid to kaga kai ma yanzu kamata yi ka ban malam Sa'idu ya bugo shi ma sai ya min bayanin abin da yake nufi ai na ma'ana kai ba kai ka zo ka kuskurantar da ni ba kai ma yasa dan uwa ina jin gaskiya guda ɗaya ce kana ji a karɓe ta ko dai a kauce hanya shi yasa kai ma yanzu ba wai haƙƙinka ba ne shi yasa dai kana ji a takaice dai ni yanzu ni istishabul asli ne kuma ba ni da laifi hatta a shar'ance daman su sa'idi mai kwano suna zargin wanda suka je jami'ar islamiyya da rashin karanta malam sa'idi mai kwano ni ina ganin aini ni bai koyar da ni ba ya koyar da ni ne a'a akalla ni yanzu misali kaga aini ba ra'ayinka ne kana ji idan ban ban faɗi ba kada ka zo ka kama ni da wani abu wanda yake ba wannan ba in ban faɗi ba kai ka faɗi shikenan malami na ne ya koyar da ni ne a'a dan me to zaka ce sai na ce masa malam misali kamar ni yanzu ko ban kama da nayi saving a ta a ni wala ka ce mu malam a kana ji alkanawi sunana alkanawi nake ra'ayinka ne to ayi ra'ayinka ne kasa, sa ni ma ra'ayina ne in na ga dama na sa in ban ga dama ba kan na sa dan me za ka lazimta min ka ce ai ra'ayinka sai na yi aiki da shi eh ai bai kamata ba ah, wallahi ni bai koyar da ni ba kuma kada ka ma bari na ma ballo aiki kawai dai ka bar shi a sa'idi mai kwano dai ai inda ai na faɗi kawai ai ka bar shi dan wallahi in ka matsa zan ballo aiki dan yanzu zan sama shi a fefe wallahi shi yasa kana ji kawai na faɗi a bashi. dan yanzu zan sa shi a fefe in ka matsa ni wallahi tunda ai nace ai Sa'idi mai kwano ba shi kawai ni bai koyar da ni ba in kuma ka matsa ni zan ma bayani shi yasa dai yanzu kana ji ra'ayinka ne wannan kai ai kake ganin ka sa malam alkanawi amma ni suna na alkanawi kuma ni ba malamin ka bane gwara ma kila ma kai kana da wujjar ka samun malam ka ce kana bibiya ta na taba faɗin wani abu na karuwa na karatu kai yi aiki da shi ni kuma ban taba bin sa ya faɗi wani abu na ilimi na ya aiki da shi ba kaga to ba lalle ne in ce masa malam ba kai in ka ce mu malam kila kana bibiya ta ka kare da ni to ni ban kare da shi ba ni wallahi na rantse da zatin Allah ban taba karuwa da shi abu ɗaya ba to kaga dan me kuma bai koyar da ni ba zaka ce sai na ce masa ai malam kila kai ka taba karuwa da ni to kaga in ka ce mun malam alkanawi kenan kai kana da hujja a Hausa me ya kamata mu kira shi mutum mai karantarwa wa yake ai karantarwar shi yanzu malam Sa'idu mai kwano baya karantarwa na fa gaya ma fa kana bi kada ka sa in sa shi a fefe kai da kawai ka bar shi kawai sa'idi mai kwano na ce sa'idi mai kwano a nake ni irin wa'annan abubuwan da wannan kada ma ka bata min karatuttukan da ne a baya kaga na zo na kama shi a gaɓoɓi ba ka warware guda ɗaya ba ka koma gefe kana rara gefe wannan abin da kake faɗi kawai kamata yi ka faɗi a shawara in na karɓa shi kenan amma kada ka tsaya ka ce sai na karɓa mu tsaya mu ta gaddama a shawara an ba asalin karatun kuma kaga ai bai kamata ba haka ne sannan kuma abu na gaba malam na ah, ƙarshe kafa ce fa ka gama fa ka ce fa ka gama a yanzu kuma wani na ƙarshe bi ka faɗi dubban baka amsa ba a yanzu za ka ƙara wani ƙaratu. ta bullo da wani ne shi yasa ni ma ina buƙatar in yi sharhi shi yasa amma da Allah nan dan uwa assalamu alaikum dan girman Allah kai ɗalibin ilimi ne dan Allah dan Allah a'a ka bani amsa dan girman Allah ka ɗalibin ilimi. To tun da tambaya kai kuma ka ce dan girman Allah ni ɗalibin ilimi. Ɗalibin ilimi bi ma'anar kalima ɗalibin ilimi. Amma ka kasa kuskurantar da ni akan abin da na yi da'awa na dalalatul alfaz nasa. Ka kasa kama wata gaba ka bige a bada shawara kana ɗalibin ilimi. Kuma ina jin malamin ka ne di yanda aka yi. yanda aka yi malamin ka ne. Shi ya kamata ka yi kira gaskiya kai kam ka ka kasa malamin ka ne di yanda akai da kai masa waya ka tura masa waya ta ya bugo ina ganin sai an jima dan Allah malam ka ka hato yaya zan ma na yi karatu kai ka bige a bada shawara kuma daga bada shawara kana so lalle sai an bi ta. ra'ayi ne da ka faɗi sai ka sauka in na ga dama in ce masa malam na yi kiransa in tambaye shi me yake ainihi in na ga dama na aikata in na ga dama na yi amfani da zahirin zancensa shine asali na anu na kuma bi zahir wallahu ya tawalla sara'ir don haka alfaz wa'annan su ne wasa'il ilal maqasid wa'annan alfaz ɗin da ka gansu wasa'il ne ilal maqasid kuma da shi ake wa mutum a hukunci abin da ya faɗi ina ganin ɗan uwa eh akwai masu kira da Allah da yawa da ka bai shi ina ganin tsaya mu yanke ka saboda kaga tunda ba wani abu ka wannan assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa mun dauke ka ku assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka dai an lafiya alhamdulillah malal kanawi na'am ya gida ya ibada wallahi alhamdulillah ya harkokin Allah alhamdulillah ya da ya awa kuma to Allah akan dan taba Allah ya sa mu dace to ubangiji ubangiji Allah ya taimaka amin amin amin Allah ƙara Allah ƙara tabbatar da ku akan daidai amin amin Allah ya mana haka kuma Allah ya muku haka amin ya rabbal alamin na ji tantauna da ake yi dangane da sha'anin wato ainihin bayanin da shi baba sa'idu ya yi hmm. akan wato ainihin batun Lawan Trayon hmm. kan cewa ba shi da malamin da ya koyar da shi kitabun tauhid to abin da yake kamar yadda kai bayani kan cewa wannan ah, shi mai kwano da kansa ya tabbatar da cewa shi wato ainihin malam lawan trayon lalibi ne na malam ja'far hmm. kuma ya san cewa malam ja'far ya koyar da kitabun tauhid tun daga farkon min ghilafin ila ghilaf hmm. ma'ana tun daga farkon feji zuwa ƙarshen feji wannan kaga ya tabbatar da cewa kuma ya tabbatar da cewa malam ja'afar malamin wato ainihin eh, malam lawan so wannan shi yake nuna cewa malam lawan ya zauna wurin malam ja'afar ya koyi wannan wato ainihin littafin a kila kana amma a farko amma daidai mm. nan kaga saboda mai adalci kila karatun da ya yi har ya zama ɗalibin malam jafar ƙila ba na kitabu tauhid ba ne ko ƙila bai yi karatu wato mai tsayi a wajensa ba kuma kaga wannan waƙi ya ƙaryata ya yi shekaru yana koya karatu a gabansa gaba da gaba don haka kana ji idan ya zamanto cewa yana ci gaba da zama a gabansa yana mm. koyan karatu amma bai kai zuwa ga kitabu tauhid ba to in ma dai hmm. rashin mahimmancin tauhidin da malam Jafar ya bayar dan ni yanzu ko ni yanzu ina da ɗalibai na wallahi sun karanci kitabu tauhid a waje na ɗalibai na kaga eh, ballanta na malam Jafar ɗalibai na kila wani ma zai ji ni kuma ɗalibi na ne yanda nake yin magana a yanzu na koyar da su hmm. kitabu tauhid ɗalibai na to yanzu ballanta in ka auna kamar kuma malam jafar in ka auna kuma ɗalibin kamar malam lawan da na mm. tabbata ya fi ɗalibai na kaga in ka auna ai min babi aula a ce shi malam mm. jafar ya karantar da shi kitabu tawhid ya karantar da shi kawai ina ganin san zuciya ne kawai fa eh. da hasada kawai ina ganin abin da ke damunsa kenan in ba haka ba ga abu a zahiri ni nake dauka zahiri wannan bawan Allah mm. su dama kamar yadda ka sani ne kuma kamar yadda na sani dangane da sha'aninsu babu wani malami wanda yake mai da'awa akan sunna in ba su ba eh, haka suke to kaga ai kungiyanci ke za a yi kokarin dakushe kokarin sa kuma a ture nuna cewa bai ba ai kaga kungiyanci ke wannan shine abin da yake Kungiyancin eh, kenan malam kuma su kullun suna nuna eh. cewa su ba sa tafiya to sun tabbatar da alwala wal bara hmm. su suke da wannan abin amma kullun suna jingina cewa wannan suna da alwala wal bara amma su suke da wannan duk ah. wanda baya kan tafiyar su Wallah malam ba a ba a taskiya shi ba ba ai duba irin abu irin hawadith da suke ta faruwa akan abubuwa da na halin da kuka ringa yi wurin wato ainihin dakushe bidi'a da kuma wato dakushe harkar wato shirka da kafirci da ake ta musamman social media. Eh a Kano ma. Lokacin da to yake ta bayani a Kano da ya bayanin wannan abin da ya ji an ji irin bayanin da yan uwa babba hoto da waye su kadai ya ambata kaga su ne wanda suke masu isar da samu wanda yake kara tabbatar fito da abin su kara da fili kan cewa wato ainihin alwala walbara da suke da shi kungiyanci zahiri ba fada suke da kungiyanci waɗannan suna kafa kungiyanci ne a karan kansu su wannan haka yake amma ba wanda zai gane wannan ba wanda zai gane wannan sai wanda yake ahalin wato ainihin kusa da addini wannan shine kawai abin ko ilimin addini Allah ya sa wannan shine abin da yake Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ƙara tabbatar da ku akan duniya Assalamu alaikum Wa alaikum salam ya shan barka da wannan lokaci Na'am barka da an lafiya Lafiya kana magana da injiniya Tsaha daga nan Ingila To malam injiniya Tsaha daga Ingila muna jin ka Wala yanzu na hau dai naga kana karatu akan Sa'idu Bai Kwano To be honest dama a amma wani ya bada shawara fa ya ce a ringa cewa malam kai haba wani malam za a ce ai duk mutumin da zai kalli su da Sani su malam Jafar su da Bashir ya ce wai wa'annan mutanen yan bid'a ne to wannan mutumin wani wani daukaka zaka bashi ko wani girma zaka bashi mutanen da a ce sun fi shi har a gurin ubangiji dai Allah na san Allah na tuba dai har a gurin Allah mutanen kana ji nan ne dai bana tare da kai din kaga muna karantar da tauhidi nan ne bana tare da kai wannan babu wanda ya sani a a to eh to gaskiya ne gaskiya ne amma kawai muna amfani da mu abin da yake na zahiri amfani da ake da al'umman da muka ta musu zaton da zai za su samu abin da ya fi karfin nashi a kyautata zaton da muke gaskiya ne a kyautata so saboda muna amfani da abin da yake mu a zahiri ne abin da muke Allah wannan mutum yadda al'umma suka amfana da mutanen nan kashi ɗari kashi ɗaya cikin ɗari yadda al'umma suka amfana da mutanen shi ba amfana da shi ba. A to ni ban masa abin da ni yayi ba ba, Wala ban sa abin da yi ba. To dai nan yana zama ya zaji wani abu da yake karantarwa da za a amfana ba ya shan. Ban ga wani abu da yake karantarwa ba. Saboda shi dai kullum a cikin hasada yake ƙayarewa. Kullum zancen malaman da suka fi shi yake ƙoƙari ya soke ya soke su kullum aibata abin da suka yi wanda ba daidai ba in ma sun yi kenan. ba eh, ka san wani abu kuma da a ce zai zo kana ji nan wani zubin ka san mutum in ba ka da fikihu na da'awa kila nan wani abun kuskure ne amma gyara shi sai ka haifar da barna kuma tabbas inda a ce kana ji inda a ce a haka da ka hango kuskuren zaka bi shi ta hanyar ilimi ta hanyar karatu kila kuma ka gyara kuma ya gyaru ai kada mutum ai amma idan aka zo gyaran ne kana ji idan aka zo gyaran ne to sai a sauka daga kan manhajin ahli sunna to sai ga kuma an samu to a maimakon kai da kai kake a takin wani sai a koma kai ake yin ma a takin Allah ya shiryar da su Allah ya sa su amin ai daga ranta na fara jawo mutumin nan layi ya shek tiryan da na ji ya ce wai da sadu ko digiri bai kamata ba a ce an bashi ba to ni daga wannan ranar kawai na gama jawo mutumin nan layi ɗari bisa ɗari kawai na sallame shi Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane amin amin Allah ya sa ya gane a da zaki amin gaskiya ne assalamu alaikum assalamu alaikum amin wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam na'am Muna maka barka da warhaka karan kulla. To ni ma ina muku barka da warhaka kuma ina amsawa na. Ubangiji ya ƙara datar da ku malam ya ƙara baku kariya ya kuma sa ku cikin janibin abin da ya dace da addini da ikilasi malam. Allah ya mana eh, Na ga a wani abin da muke ba ni malaman nan namu wallahi suna caja mun kai wani zaba. <laughs> Suna caja ma kai. Wallahi. Wallahi suna caja mun kai malaman nan namu. ga inda ya kama ga inda ake da damuwa sai ka ga sun saki wajen sun da sun kamo abin da kwata-kwata ma ko abin ya riga ya wuce ko kuma abin an riga an fahimta ko kuma amma abin ma ba ma bai ma shafi ma wani abu da na sunan mu ba ko wani ikilasin ba sai da suna magana a kai. To eh ka ci gaba da yi musu addu'a Allah ya shirye su. Wallahi ne abu nasu ne saboda malin jama'a da a ce malin jama'a. A matsayin za su iya kuskure a matsayin 'yan adam din. Allah ya shirye su ya sa su gane ni wanda na soma jin karatun kitabun tauhid a bakin shi malam Jafar mm. kafin ma an ce ni na taba kitabun tauhid mm. kuma sannan yanzu mutumin wanda ya karanta tamsirin alkur'ani kwaba tu kwaba ya kuma tamsirin din shi ya samu karbuwa kai yanzu in zan yanzu qur'ani ba tauhidi cikin qur'ani saboda Allah a kasan akwai ai kitabu da ai ayyana na Muhammad bin Abdul Wahhab eh. shi ya ayyana malam wannan shi ayyana malam lawan bashi da malamin sa <laughs> kai Allah ya samu dace ina ganin akwai masu kira da yawa minti ɗaya biyu za mu ringa bayowa afwan assalamu alaikum saboda na kusa tashi yau juma'a assalamu alaikum alaikum salam malam dan Allah dan Allah dan Allah ka saurare ni. To ai kai kana ji ni na fi so a matsayinka na ɗalibin ilimi ka tunkari abin ka gani gaɓoɓin da na kama kai ma ka kama gaɓa siyaƙi ka bishi na maganarsa ya tabbatar da gaskiyarka amma wato ka bar cikin topic ɗin muhallin niza ka bar topic ɗin na gaya ma kuma kana hauwa fa cewa kai ya ce malam jafar bai koyar da kitabu tauhid ba ai ce ma ba haka ai yace ba saboda ummasa adalci na ce ma kaza ya faɗi ya ce ma lallawan ya bibiye su ka kamata ya anan kafin ka je ka zarge shi da me yasa da ya bibi malam lawan ya gane cewa malam lawan ba shi da malami kaga zai yi tafka tafka kenan a kitabu tauhid me yasa bai gyara wa al'umma ba bai faɗakar da al'umma ba sai da wani abu ya taso ka kamata ya ka fara zargin sa anan da ya gano ba shi da malami sun gano to kamata yi ka zarge shi me yasa bai ɗauki mataki ba a bangare mafi tsada na tauhidi amma sai baka yi haka ba sannan kuma sai ka je gaba mala alkanawi abin da kai nake so ka fahimta a nan shine yanzu dan malam lawan ya zauna a gaban malam jafar ya yi karatu malam jafar ya karantar da shi sai yake nuna cewa komi abin da malam jafar ya karantar malam lawan ya karanta Ah, to ai shine to har yanzu kana ji wannan abun ma da ka kawo wato kana sukan malam Jafar ne dan ko ni ina ahli sunna ka zo karatu wajena na ka yi shekaru kana yi ban karantar da kai kitabu tauhid ba zai yi wahala sai dai in ban dau tauhidin da mahimmanci ba wannan ma su kan malam Jafar kai ma kai wawato wawato kana so ka ce kana ji kana so ka ce malam Jafar yana koyar da wa'ensu abubuwa amma gurin tauhidi bai ba da kulawa ba haka ai kake so ai kace kai ma su kan malam Jafar kai ana kana canja mun magana ne malam kana canja mun magana ne kaga abin da ya faru kenan daga farko da na kirawo yanzu misali yanzu gaba daya yanzu cewa fa kai kana ji tsaya ka ji kaka ce na can ma magana ka tsaya ishiru assalamu alaikum tsaya ishiru ishiru dan girman Allah kaka ce na canja ma magana abin da kace kowa ya ji cewa dole ne dan yayi karatu a gaban malam Jafar sai ya sai malam Jafar ya karantar da shi dukkanin littattafai haka fa kace fa haka kace kenan yanzu kana so kace ya karantar da su shi wa'yansu littattafai amma ba lallai ne ya karantar da shi kitabu tauhid ba ana nan kenan to shine kaga yanzu ma dai kana tabbatarwa malam Jafar har ɗalibi yakan iya zuwa gabansa ya karanci waɗansu littattafai amma saboda bai bawa kitabu tauhid ko tauhidi muhimmanci ba ya tafi karantar da waɗansu ai littattafai amma eh amma ai eh ai ya bar karatun kitabu tauhid bari in sa ma maganan da nayi a kai yadda zaka fahimta gaba ɗaya yanzu bari ma misali ni a gaskiya kar ka tafi min ai misali ka tafi wani bangare tsa ina jin in sauke kawai in su suna ta kira ba wani bangare zan yi ba a so shi da Allah sama maganar da nayi a eh kawai ka bar shi gashi ka faɗi assalamu alaikum ni kawai in zaka kare shi ka kare shi da karatu ka kama gaba eh siyaki ake kamawa har suna da ka'ida ma wai alqaulul ladhi ta'ayyu alƙaunu ladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaqi murajjahun ala ma khalafahu gaba zaka kama cikin zancen sai ka kuskurantar da ni ka ce nan ai sa'idi mai kwano ya ce kaza to dan haka tunda ya ce kaza kaza da na kama wata gaba na faɗi na ce ya ce mai rauni ce ko a'a ai wannan shi ya fi wancan ƙarfi haka ake karatu kana ɗalibi kuma kana kaucewa assalamu alaikum yanzu zan tashi assalamu alaikum na barka dai an tashi lafiya a gida ya ibada hmm. a'a kana ji idan ka yaka kayi umumin topic din <laughs> kan sa'idi mai kwano a yanzu muke da ka bari ka jirawo za mu zo kan sauran su ma amma dai yanzu a nasa idi mai kwano muke a karamu kallahu a karamu kallahu zai canza topic assalamu alaikum assalamu alaikum a karamu kallahu wa alaikum salam malam eh, siraj ne ya kara dawowa ok malam siraj ok nan wanda wai malam na'am nan wanda ai yace tayu malam Jafar shi malam lawan ya karanci wa'insu ai littattafan ne a gabansa ba dole sai ya karanci kitabu tauhid ba shine kenan ina ai ba shi ba malam Abu Muwaffaq wannan malam wanda ya magana da nazu, wato malam abin da nake nake fuskanta a nan mm. wato waɗannan bayan Allah duk wanda zai fito idan kare malam in kare baba Sa'idu sai ya zo ya kare shi kawai magana amma kar ya bata ma lokaci wurin hira da waye-waye ya fito kawai zuwa direct to the point kawai abin da yake so a amma batun wai a zo ana kawo wannan wannan zai zama to nan shi karan kanshi abin da za a fahimta suka ce indirect to malam Ja'far shi kanshi ba ba ido yake yi dalili kuwa wanda duk ya soki cewa ɗalibi kamar malam lawan triumph wanda yake daga cikin manyan ɗaliban malam Ja'far a ce bai koyar da shi kitabun tauhid ba wannan suka ce ga shi malam ja'afar. a shi ne damun ai damun suna ai faɗi cewa ba sa karantar da shi da wato ainihin shi kanshi sa'idu din sa'idu mai kwanan ya soki malam ja'afar ne indirect amma wanda hankali ai ya sani fito karara a ce an gane wannan shine abin da yake akwai malam saboda kaga dama su daga cikin abin da suna ganin cewa shi karan kan shi malam ja'afar ma dan bid'a ne to dan bid'a ko ya zai insisting wajen koyar da tauhidi gaskiya ne wannan shine abin da yake akwai kokari yake a kore wato ainihin ba daga haka kuma gaba za a kara daga haka gaba za a kara Allah ya saka ma da alkhairi malam wannan namijin kokarin da ka fito kai aka yi a kara tantauna a kara wayewa da mutane kai dan aka yi shiru daga nan to nan gaba malam Ja'far din ma zai ce wane ne malamin sa wato ainihin kitabu tauhid wanda shi ko bai gaya mana maluma sau ma a wajen karatu Allah zai gane ta eh wannan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dan wa da muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam da muke magana. Allah kawai ne an tashi lafiya kana magana da Mustapha Kebi Kamba. Ko malam Mustapha Kebi Kamba muna jin. Tashi lafiya malam ya kokari. Alhamdulillah. Yawa malam ni dan sokacin da zan yi dangance da Sa'idu mai kwano shine a kai. Ah. eh a wani ya ba da shawara fa ya ce a ce a malam shawara ai shawara ba dole ne a ɗauka ba duk wanda ya ce duk wanda ya ce kamar duk wanda yake ganin rashin girman mahaifinka ai ina ganin kai ma dan baka mutunta nashin malam baka yi laifi ba a eh amma bai kamata ba malam gaskiya ni dai ban tare da wanda ya bada shawara a dai bari dai in sokaci na sai in sauka yawa malam sokacin da zan yi shine Malam sai da mai kwano kwanan baya su Malam Kabiru Gombe Malam Kabiru Gombe ya shigo gusau sun yi hawa azi sun yi wuri daya. A aka akan makallahu. To Hello? Wa Malam zai fita daga cikin topic din mu. Topic din mu kan magana Baba Sa'idi ne. Zai fita daga cikin topic din mu. Eh, topic din mu kan Baba Sa'idi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ya gida. nabi su kana magana da Abdulsalam daga nan Kano. Yawwa Malam Abdulsalam barka dai. Ya kokari. Alhamdulillah. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. To kai ma Allah ya saka ma. Eh Allah